A jimince Abdulrashid Ahmadu Sanda mai ga wani matashi mai nada silma ya nada takaitattun film wajen goma inda kuma ya samu jan hankalin danginsa ga fahimtarsa wa'anda can baya ba su yarda ba da bukatarsa sha'awarsa ga silma ta ɗau tushe ne ga irin son zuciyar da ya sama ba da tarihi. Tun ina yaro ina son ba da labari mutane ma na kira na masanin tarihi hanya mafi kyau gare ni na ba da labari na kago labarai shine na yin sinema. Ina tuna bayan baka da na gaya ma ma'aifana cewa zan yi iftika babana ya ce mani shi ba zai biya ba a dole na tafi jami'a. Na ga jingare mai ga da ke wani kawuna na yi dan lokaci tare da shi ina zuwa wuraren da yake hada fina-finai. Sha'awar da yake ma silma ta shiga zuciyarsa ainin don ya kawo gudunmuwarsa ga tallafa bunƙasa silma a ƙasar niger a ganin abokinsa Muhammad Magaji Yusuf babban babban ma'abucin silma ne. Yana son aikin sa sosai gaskiya ya dukufa domin shine mutumin da ya fi wato ya saka ni cikin silima sosai don shine ya bani kwarin gwiwa wajen yin silima zan ce gaskiya adali ne bangaren da na fi so. A shekara ta da goma sha 2014 Abdulrashid ya samu wani horaswa na wata shida akan naɗa film a kwatanu kasar Benin ba a jima ba ya fitar da naɗin silma madaidaici na min minti biyar mai lakanin course pursuit kanan na biyu mai suna haske a shekarar guda. Na yi haske na yi lugato tare da haɗin gwiwa ATC Chronic Dunfami sannan mun yi Chambre 318 sannan muka yi dogon fim ɗin La Roche. Ina da abubuwa da dama da nake bisa su a sama'u gajeren fim ne shine na ƙarshe na gajeren fim ɗin da nike yi a halin yanzu kafin in shiga cikin dogon fim. Abdulrashid an san kan shi bisa shafin sada zumunta a kan lakanin sunan Aladen Maiga shaidarsa ta Facebook. Wajen masoya shafinsa dubu da bakwai ke leƙa wallafawar da yake.